الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan barka da a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 29 ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammacin 28 ga watan biyar shekara ta 2000 da uku miladiya talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a karkashin aya karshen aya ta hamsin da daya cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau kuma samu tashi wato farkon aya ta hamsin da biyu wannan kuma shi ne darasin mu na biyar a cikin wannan sura da Allah mu da kuke ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان Bayanci, sabbin rabu, ke shaikawan tamin' baya, suna buga wasu ayyaki, bi da wa ma'asar namun rasulin? Wa ma'asar babu mataba'a to rasulin wani mai zo wa lalata kowanne amina bi? illa idza tamanna face idan ya karanta wani abu na wahayin da aka saukar masa alka shaytanu fi ummiyati sai shi dan ya jefa wasi kiciyar abin da manzon ya karanta fi ummiyatihi a cikin abin da manzon ya karanta fi anan da ma'ana inda ai alka shaytanu inda ummiyatihi sai sai dan ya jefa wasu wasi da zukatan mutane yayin karatu shi wannan annabi yayin da annabin ke karantawa mutane abin da Allah ya yi masa wahayi fayansaku Allah ma yunki shaytan daga baya sai ubangiji ya goge ya ta abin da ɗan ke jefawa a cikin zukata na wasu wasi ma yuhkimu Allah ayati sannan sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa a gurbin da ya goge wasu wasu shaytan wallahu alimul hakim Allah madaukakin sarki masani ne sannan ko mai hikima sai ki ne يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لعاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ليجعل ما يلقي الشيطان ubangiji ya kaddara shaytan ya jefa wasu wasi yayin karatun annabi li yaj'ala ma yulqi shaytan fitna dan ubangiji ya sanya abin da shaytan ke jefawa na wasu wasi ya zanto fitina ya zanto jarraba lillazina fi qulubihim marad ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta cuta ta tsakka cuta ta munafunci cuta ta kafirci wal qasiyati qulubuhum a kuma idan wannan din ya zama fitina ga waɗanda suke da kekasasshiyar zuciya busasshiyar zuciya irin wadda take ta taunare ba ta karɓan gaskiya wa innal zalimina fi shikakin ba'id lalle azzalimai wato su ne ko masu shirka fi shikakin suna cikin sabani ba'idin manisanci da barin gaskiya ko lafi shikakin wato lalle suna cikin wato abin nan suna cikin nesantar gaskiya kenan wali alaman na zai utul ilma kuma Allah yana kaddara hakan domin ya sanya waɗanda aka ba su ilimi su gane cewa annahu alhaqqu min rabbik wahayin nan da annabi ya karanta shine tatacciyar gaskiya daga wurin ubangijinka fa yu'minu bihi kace sai su yi imani da shi fa tasbita lahu qulubuhum sai zukatan su zanto masu tawazu'u domin alkhabtu ma'anarsa a larabci wato al-inkhifar kaskantar da kai wa inna allaha la hadi allazina amanu lalle ubangiji ta'ala yana tsayar da waɗanda suka yi imani ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madalici waɗannan ayoyi guda uku suna da alaka da juna dan kuma karanta su a gurgude tare da ba su fassara ɗaiɗaiku kafin mu koma cikin su mu fitar da abin da yake na hukuncin su na karanta mana cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna lafazin tamanna fassara bai malaman tafsiri suke mata. ta farko tamanna bi ma'ana sara'a wato yayin da duk annabi ya karanta abinda Allah ya masa wahayi alkan shaytanu sai da dan kuma zurfa mutane wasu wasu fi umniyatihi yayin karatun shi annabi al-umniyya sai zanto at-tilawa kamar yadda Hassan bin Sabit yake yaban Usman bin Affan yake cewa tamanna kitaballahi awwal laylatin wa akhiraha la qahimam al-maqadir wato ya shagalta da karatun alqur'ani a farkon dare a ƙarshen ka kuma aka kaje wato yana cikin karatun alqur'ani kenan wato yana yaban sa akan cewa ga shi kasan da aka yi masa yayi shahada ga shi kuma an kafa shi daidai lokacin da ya shagaltu da karatun alqur'ani tun daga farkon dare har ya zuwa ƙarshen dare lokacin da aka shi to kaga anan gurin tamanna bi ma'ana qara'a wa tala an fahimta ko wannan fassara ita ce fassara ta mafi yawan malaman tafsiri kamar da ibnu kasir ya faɗa ibnu qayyim az-zuziya ma yake cewa a'a ita ce fassara ma gaba daya wadda aka rawaito daga salaf ba a rawaito kishiyata fassara ta biyu da waɗansu daga cikin malaman tafsiri suke yi wa tamanna wato sai su mayar da shi na buri na zuci manufa ta zuci ba mu taɓa turo wani annabi ba ba mu taɓa turo wani manzo ba illa idza tamanna fa yayin da duk yayin gurin mutane su fahimci gaskiya yayin da duk ya so mutane su karbi su da ya zo da ita fa shaytanu fi umniyatihi sai sai dan ya dafa wasu wasi dangane da wannan gode na annabi dangane da wannan abin da annabi ya so ya faru a madadin mutane su imani sai sai dan ya kautar da mutane daga kan tafarki imani a sakamakon wasu wasan da ya ba cikin zukatan ina ba ta mu fahimta to amma lafazin tamanna fassara shi da cewa ma'anarsa a tilawa wal qira'a ita ce fassara ta magana ko kace kamar filin jayan malaman tafsiri to karkashin wannan ne malaman tafsiri da waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ruwaito kissan nan da ta shahara a wajen malamai da cewa qissatul ghanani kissar ita ce suka ce yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da suratul najmi manzon Allah ya zo karanta ta da ya zo daidai gabar da Allah ke cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra ba tare da yayi aure ba sai ce tilkal gharani qul'uda wa inna shafa'atahunna la turtaja to anan gurin wannan magana ta tilkal gharani qul'uda wa inna shafa'atahunna la turtaja riwayar ta yi sabani wata riwayar ta ce shaitan da ya jefa waɗannan kalmomi a bakin annabi da ya zo karanta waɗannan ayoyi na suratul nadami sai ya kawo waɗannan jimloli guda biyu waɗanda suka kunshi yabo game da waɗannan gumaka guda uku allata da al'uzza da manata tilkal gharani ulula waɗannan su ne algharani waɗanda suke maɗaukaka wa inna shafa'atahunna da turtaja kuma lalle ceton ku ake fatan samun auren ubangiji ma'ana sai ke dan ya jefa wannan akan harshen annabi sai ya furta haka kamar yadda ruwaya take a wani bangare na ta a wata riwayar ko a wani gefe na riwayar wato ba wai annabin ne ya furta haka da bakinsa ba ya zo daidai nan a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisata ukhra to tun da karatun annabi karatu ne wanda yake raba shi aya aya idan ya kai karshen aya ya kan aya ya ɗauki numfashi ya karanta sai ɗauki numfashi dan tsayawa din nan da yake kafin ya karanta aya ta gaba sai sai dan ya saci sautin annabi ya saci muryar sa ya kwaikwaye ta sai ce tilkal gharaniqul ula wa inna hunna la turkida masu taurare sai suka kasa bambance menene sautin annabi menene muryar shaytan sai suka ɗauki waɗannan jumloli guda biyu tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja a matsayin ayoyi ne guda biyu cikin suratul najm ina fatan kun fahimta to yayin da annabi ya yi karshen sura an gane ku wa ya faɗi ya sujada sai mun kai saboda farin ciki ya yi guma kansu to sai suka fadi suka yi sujada suka ce tun da yake bai taba yaban gumakan mu ya fi su alkhairi ba sai haka riwayar ta nuna to wai sai daga baya malaika jibril ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam yace da shi karanta mun abin da na saukar maka na wahayi yi bi ta inji sai manzon Allah da ya zo karantawa a fara'aytum allata wal uzza wa manat as-salisata al-ukhra wa tilka al-gharaniq al-ula wa inna shafa'atahunna la turtaja ya karanta haka sai malaika jibril ce ban koya maka wannan to daga nan gurin ne sai manzon Allah ya farga cewa eh dan ne wancan wani abin da ke dan yi a kan harshen sa ya furta ka a matsayin wahayi bayan ko ba wahayi bane to da hakan ta faru shine sai ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna ba mu taɓa turo wani annabi ko manzo ba sai idan ya karanta wani abu alka shaytan fi umniyatihi sai sai ya jefa wani abu a cikin karatu alka wato sai ya jefa wadansu kalmomi wani waswasi fi umniyatihi cikin abin da manzo Allah din ya karanta cikin abin da annabin ya karanta ina fatan kun fahimta wato kamar wannan abu da ya faru da annabi a cikin wannan kisa da wannan kisa ta nuna kamar ya sha faruwa ga wadansu annabawa da suka wuce baya amma Allah baya kiyaye abin ya dawo ba haka fa yansa Allahu maliki shaytan da karshe sai Allah ya tafi abin da sai dan yi defa kun mai mutum Allahu ayati sannan ya tabbatar da ayoyinsa kamar yadda ya saukar a wata wallahu alimun hakim Allah mai hikima ne Allah masanin sanan kuma hikima to a gaskiya wannan riwaya ta kisatul gharami kisa ce wanda take da'ifiya duk malaman hadisi gaba ɗaya sai kwanta ta wanda ya kokarin taimaka mata ya taga za mata shi da al-imam ibn hajar al-asqalani cikin fatawul bari yace ta zo ta hanyoyin guda uku akwai irsali a cikin waɗansu su waɗansu akwai kitsayi, waɗansu akwai waɗansu ruwa waɗanda suke zuwa fa amma idan ka har hada hanyoyin ta taqawwa wato hanyoyin waɗansu za su karfafa waɗansu har da waye ko za a iya karfafa to amma malamai na tafsirin na hadisi tun da da kuma na karfe sun rusa wannan kisa gaba ɗaya ta hanyoyi daban-daban daga cikin malaman da suka rusa ta akwai abin nan al-imam abubakar ibn al-arabi al-maliki ya rusa ta ce kisa ce wadda take rusakiya wanda yake na cikin malamai na karni na biyar zuwa na shida karni na shida haka al-imam al-qadi iya a cikin littafin ashifa bi ta'rif hukuk al-mustafa ya za'ifanta wannan kisa wanda yana cikin malaman karni na biyar haka al-imam al-qurtubi cikin littafin tafsirin sa karkashin wannan aya shi ma ya za'ifantar da wannan kisa ya ce kisa ce mar asali haka al-imam fakhruddin al-razi a cikin tafsirin sa mafatihul ghaib ya za'ifantar da wannan kisa da yawa daga cikin malaman tafsiri da malaman hadisi a da da yanzu sun za'ifantar da ita sai Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya kansa da gafara tun a shekarar 1952 ya wallafa wani karamin littafi da yake rushe wannan kisa littafin da ya samu masa suna nasbul majalik li nasfi qissatul qaralik littafi da take tattake kila littafi 35 ko zuwa 40 amma yayi kata da wannan kisa ya dogara da maganganun malamai na da da kuma na da haka dai kissa ce mara asali ruwayar ce bata tabbata ina ba ta kun fahimta riwayar ta bata kai labari al-imam al-qurtubi yace hatta matanin ta ma bai kai labari matanin ta ma in ka kalle shi bai kai labari ba domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ke dan baya da iko akan bayi waɗanda suke na gari innahu laysa rabbu sultanan allal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladina yatawallawun da dan baya da iko a bisa ga bayi masu imani masu dogaro ga ubangijinsu ɗaiɗaikun bayi ga magarin bayi masu imani da dogaro ga ubangiji gidan bayi da iko a kansu sai ya sami iko a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai inda ibadi laysa laka alaihi sultan bayi na ba ka da iko a kansu haka Allah madaukakin sarki ya faɗawa wato annabi iblis dan haka san san wannan kisa ba tabbata ba tabbatar da ita kuma na kawo cikas dangane da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kenan ya ya ya ya kamata mu fassara wannan aya irin tafsirin da muka mata masa na farko idan kun rike shi zai taimaka domin idan ka dauki tafsirin na biyu idan tamanna idan annabi ya gori alqa shaytanu fi umniyatihi dan zai befa wasi a cikin abinda annabi ya burata wannan duk zai iya yiwa ya samu fassara mai kyau shine idan annabi ya so mutane su musulunta ya karanta musu wahayin Allah sai ke dan yaje ga mutane wasu wasi a cikin zukatar su irin wasu wasan da zai hana mutane imani ya jefa musu shubha abinda ba dalili bai ba shi dalili amma irin wannan baya da wani fa yanta Allahu al-ayl kisa sai karshen Allah zai kafe wannan idan ya so bayu da imani idan ya so da ikhlasi thumma yuhtimu Allah ayatihi wallahu alimun hakim ina fata an gane haka idan ka dauke ta a fassarar farko wanda kuma dama ita ce ta fi shahara idza tamanna ai idza qara'a alqa shaytan fi umniyatihi dan ke dan ya jefa mutane wasu wasi fi muka ce annan da ma'ana inda yani inda umniyati yani inda qira'ati amma wannan wasu wasi da ke dan zai jefa mutane sai Allah ya dauke shi ba ya kyale ke da goma kan haka wa yanfa Allahu ma alka shaytanu thumma yukullahu ayati kuma da Allah ce fa amma zabadu fa yanzu fa wa amma ma yanku nas fa yamkusu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amsal ina fata mun gama da wannan abu na biyu da mu koya a cikin ayar ubangiji ya ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi ba mu taba torowa ba kafin ka wani manzo ko wani annabi wato sai wannan ya ba mu cewa da annabi da manzo kowanne aikakke ne yadda rasul yake aikakke daga wajen ubangiji haka nabiyu ma yake aikakke ne daga wajen ubangiji wannan sai rusa mana wata fahimta da malamai ke faɗa har su rubuta cikin littafin su cewa bambanci da ke tsakanin annabi da manzo shi manzo an masa wahayi an umarce shi isar da shi amma annabi an masa wahayi shi kadai ba a umarce shi ya isar da shi wannan magana ta waɗannan malamai sai zan nuna cewa ashe shi manzo ne aikakke amma annabi ba ba aike shi ba wannan aya kuma sai ta nuna annabi ma an aike shi wa ma arsalna min qablika min rasulin Wani annabi ba mu taba turo wani annabi ba ba mu taba turo wani manzo ba illa idza tamanna ba sai idan ya karanta abin da aka masa wahayi alqa shaytan bi umniyati to kaga anan wurin wannan sai nuna mana ashe annabi ma ana aiken shi irin yadda ake aiken manzo zuwa ga ba amma bai ne bambanci da ke tsakanin shi ne malamin suke cewa bambanci da ke tsakanin su shine shi manzo shi ne wanda aka aiko masa wahayi sabo shari'a sabuwa da take fante shi domin ya isar da ita ga mutanen amma annabi kuwa shi ne wanda aka turo shi da shari'ar wani manzon da ya riga shi zuwa dan ya jaddada ta ga mutane ka an biya ubani isra'il kamar da yawa daga cikin annabawan bani isra'ilawa wato bayan an turo annabi Musa da Asaura kaga ai an san har ma da yake aiki ba sabon abu aka saukar masa ba to haka annabawan da suka biyo bayan annabi Musa kafin zuwan annabi isa dukkanin su da attaura suka yi aiki ba sai kuma su sabon littafi shi yasa Allah ke inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu bi annabiyuna allazina aslamu yahkumu biha annabiyuna wadanda suka rika hukunci da ita annabawa allazina aslamu lillazina hadu والربانيون والأحبار بما استنبطوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا يحكم الكافرون ina fata wannan mai sauki ne sannan idan muka dauki ayar cikin suratul baqara ubangiji sai kana nasu ummatan wahida fa za asallahu an da mubashirin wa munzirin annabawa a mutane da sun kasance al'umma ɗaya akan addini ɗaya akan tauhidi tun da annabi adamu sauka a bangasa ba a taɓa yin shirka ba sai mutanen da aka kullo annabi nuwa a cikin da shirka ta faru sai sabani ya faru wani ya tsaya kan tauhidi akan fitra wani kuma ya shiga shirka ya kauce wa fitra da Allah halitta da wannan ta faru mai yazo fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo da annabawa kaga nan ya nuna annabawa yan aike ne ba asa kamar da yake walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tanibu tawgut haka yake fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai wannan ya kula annabawa ba ana aike su sannan dalili na biyu da zamu saka ta a sa wato ainihin abin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin da manzon Allah yake cewa utitu kamsan lam yutahunna ahadun qabli an bani al'amura guda biyar wanda banda ne babu wani wanda aka ba cikin annabawa kafina na farko nusirtu bir ru'bi masirata shahri an taimake ni ta hanyar jefa tsoro a zukatan abokanan adawata ratar da ke tsakanina da su kusan tafiyar wata daya amma sun tsoro su zubure na biyu du'irat lil ardu kulluha masjidan wa tahura an mayar mun kasa da zanto wurin sarki na wurin sallata idan na rasa ruwa a duk inda nake sai in yi tayyama sannan in yi sallah a wajen ba sai na je wani wuri ba sannan na uku uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin li ahadin qabli an halatta mun tun ba. kafin zuwan manzon Allah duk wani annabi da ya wuce baya ko da yayi yaki ya samu ba sai dai ya tattara wuta ta ci sannan abu na hudu wa uqutu shafa'a an bani babban teku wanda sauran annabawa za su kasa yin sa a ranar tafin kiyama sai ni sannan tukar da sai manzo Allah ce wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa fa bu'ithu ila an-nasi amma da kan annabi ana tura shi zuwa ga mutanen sa kadai mahallin shahid bai ce wa kana nabiyyu bai ce wa kana rasul bai ce wa kana nabiyyu yub'athu ila kaumihi khassa da can ana tura annabi zuwa ga mutanen sa kadai fa mu isu ila nasi am ni ko sai aka tura ni ga dukkan mutane to waɗannan guda biyar suna da cikin keɓantattun al'amuran da manzo Allah kadai aka keɓanta da su ba wani wanda ya tarayya da cikin annabawa ko manzanni da suka wuce baya a tarihi ina ba da mai a ce dai kenan bambanci da suke tsakanin annabi da manzo manzo wanda aka ba shi shari'a ta su karan kansa dan ya isar da ita wa mutane sannan kuma annabi shine wanda wato aka turo shi da sakon wani wanda ya riga yake cikin manzanni dan ya daddada risala ko aike na wani wanda ya riga yake cikin manzanni wannan magana da na tabbatar ita ce abin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya tabbatar ita ce kuma abin da wato da dama daga cikin malamin tafsir suka tabbatar a cikin littafin su kadan daga cikin su wanda zai iya a cikin Muhammadu Aminu amin Shankiri cikin Abwaul Bayan fi Idah Al-Qur'an bil Qur'an fa kuma abinda wato ainihin al-Imam Ibn Ashur ya tabbatar kenan cikin littafin sa At-Tahrir wa Tanwir wato tafsir Ibn Ashur ina ji kuma wannan mun gama da shi abu na uku wanda a kansu za mu takaita don dan mu yawaita har mu fita daga cikin maudu'in ayoyin ubangiji da ala ya kasa zukata gida uku akwai zukata waɗanda suke marasa lafiya da ya ja'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lil na fi qulubihim marasa. akwai zukata matattu ilkatassu busassu wal qasiyati qulubuhum akwai zukata ga su da rai kuma lafiyar su kalau ba su da cuta sun zukata masu tawaru masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم تخبت له قلوبهم to kaga zukata rayayyu ga su kuma cikin koshin lafiya su ne zukata na mummunai masu imani da Allah wanda ba cutar munafunci ko shakka ta da su wanda babu cuta ta rinjayen sha'awa da bai wa son zuciya a cikin zukatansu waɗannan sune ne zukata na mummunai waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala zai musu tagomashi da aljanna ranar sakin kiyama waɗanda aka ce fatuhu bi tadahu qulubukum waɗanda kuma cikin suratul hud aka ce innal ladzina amanu wa amilus salihati wa asbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wa asbatu ila rabbihim suka kaskantar da kai suka koma zuwa ga Allah ulaika ashabul janna irin waɗannan sune yan aljanna Allah ta bashi amma waɗanda suke da kai kasashe zuciya matacciya ke ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما ينشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أما الله بغافل عما تعملون إذا خشية بخشية كلمة تسمية أما ذكا تمر قال فيها كلمة دوكيا أنا بي إيماني أما أقول سوداء أشكال مرتب سوداء نوان بانجري نوان أفنسي cuta na sha'awa فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا irin wannan cuta ta zuciya ta rinjayen sha'awa eh wasan zuciya ta iya samun mummuni amma yakan yi kokarin kawar da wannan cuta ne ta hanyar ayoyin alqur'ani ta hanyar ingantattun hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda za su sa masa takawa su sanya masa ikhlasi su kimsa masa biyayya ga Allah da kaskantar da kai da Allah da cikin kasa zuciya din nan zuwa gida uku shine abin da malamai suka fahimta da cikin waɗannan ayoyi da makaranta, kuma kamar yadda muka fitar kuma akan haka ne ma ibnu qayyim yayi mabudin littafin sa wato idatul lahfan an masayid shaytan ko min masayid shaytan wato kai dauki ga wanda yake cikin halin da kakanuka ya dangane da dukkan wata farauta da shaytan zai iya kai masa a ciki babban abin da ya fara kasawa shi da zuka ta gida uku kuma ya kafa hujja da wannan sannan abu na hudu na karshe wanda za mu takaita a kansa ubangiji ta ya kawo annasu fa yansafu Allahu ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayati annasu anan gurin wato gusarwa sai ubangiji ya tafi sai ubangiji ya gusar da abinda shaytan ke ba cikin zukatan mutane na wani suwafi thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim ala kulli hal liyaj'al ma yulqi shaytan fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun ubangiji ta'ala yakan sanya abin da shaidan ya jefa na wasi a cikin zukata ya zanto fitina game da waɗanda a cikin zukatan su akwai cuta wal qasiyati qulubuhum da kuma waɗanda suke da kifafiyar zuciya anan da aka kawo Allah ne bi qulubihim su ne kamar da baka faɗa masu imani amma da rinjayen sha'awa a cikin zuciyarsu daidai irin cutar da Allah ya ce wala wala taqdana bil qawli fa yatma annabi fi qalbihi marad domin ajanta al marad kuma wani lokaci ya kasance kafirci ake da kamar cikin suratul baqara fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibuna ko yukadzibun wa inna zalimina lafi وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك domin waɗanda aka baiwa ilimi su gane wahayi ne saukakke daga wajen ubangijin ka allazina utul ilma adan sunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yu'minu bihi sai su imani da shi fa tusbitu zukatan su kaskanta su tsorata ta fake zuwa ga Allah wa inna Allah la hadi allazina amanu ila siratin mustaqim sai Allah ce wala yazalu allazina ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ومن ولا يزال الذين كفروا kafirai ba za su kace ba fi muryatin minhu cikin shakka minhu dangane da alqur'ani da Allah yake saukar ba za su kace ba cikin shakka wato irin waɗanda ubangiji ta'ala ya kaddara kasantuwar su kafirai duk wahayi da za a saukar wa annabi ya yi musu wa'azi da shi hakan ba zai tasiri ba wajen kawar da shakkar ba sa gujewa cikin shakka dangane da wahayin da aka saukar hatta ta ake yahum sa'atu bakta har sai kiyama ta zo musu ba ka tasan ba da ba tsammani lafazin as duk da yana nufin lokaci amma an mayar da shi ya zanto alam a larabcin alqur'ani dangane da tashin kiyama da an ce a saa sai zanto kamar lakabi ne na tashin kiyama hatta ta atiya hum sa'a saatu wahda har sai kiyama ta zo musu ba zato ba tsammani aw ya atiya zaɓi azabu yawmin atim ko kuma azaba ta wani ne bakararan yini ta zo musu yawmin atim bakararan yini akan ce al-aqim ga matar da ba ta haihuwa ko namijin da baya haihuwa idan an ce yawmin aqim ai yinin da ba wani ne bayan sa yinin da baya haifar wani ne domin ubangiji ta'ala ya kaddara dare da zai zo yau ya zanto kamar shi ne mai haihuwar daren gobe yinin yau shi ne mai haihuwar yinin gobe to duk dare na karshe da ba wani dare bayan su sai a ce lailatul akhir haka yini na karshe da ba wani yini bayan su sai zanto yawmul akhir ina fata an fahimta ma'ana yinin da babu wani yinin da zai biyo bayan sa ko yin da faduwar rana ba sa zuwa cikin sa wannan shine yin ranar tashin kiyama wato kafari ba za su fice ba cikin shakka har sai kiyama ta zo musu ba da to ba tsammani ko kuma azabar yini ba kararan yini su musu wadansu daga cikin malaman tafsiri sun fassara yawmun aqim anan da cewa shine ranar yakin badar amma abin da zai zo na ayar baya ya nuna yawmun aqim ba ranar badar ba ce ba domin aya ta gaba sai Allah ya ce al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum mulki a wannan yini na Allah ne shi kadai yahkumu bainahum shi ke hukunci tsakanin mutane to ka ko a ranar yakin badar duk da asalin mulki na Allah ne amma a wannan lokaci akwai mulki a hannun waɗansu mutane akwai mulki a hannun waɗansu sarakuna a waɗansu bangarori da sasanni daban-daban na duniya amma a ranar tashin kiyama ba mai mulki sai Allah ranar da Allah zai ce liman mulkul yawm ba mai bada ansa dan take biyo kansa an san cewa billahi al-wahid al-qahhar ranan da mulki gaba ɗaya ke tsuruwa ya koma zuwa ga Allah malik yawmiddin kenan al-mulku yawm izin lillahi mulki a wannan yini mallakar Allah da shi kadai ba mai tarayya da shi kuma ba zai san wa wani wani bangare na mulki ba fallazina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari lalle suna cikin aljanna ta ni'ima Allah sa cikin su والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله أو ما قيل يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم والذين كفروا waɗanda suka kafarta wa kazzabu bi ayatina kuma suka kareta ayoyinmu fa ulaika lahum azabun muhin lalle irin wanda suna da azaba ta wulakan azaba ta akaskantar da su a wulakan da su wanda dina hajaru fi sabilillah amma waɗanda suka yi hijira don Allah sun da kutulu sannan sai aka kashe su a hanya kafin su kai wurin hijira au ma ko suka mutu kafin su kai wurin hijira da yarzuqannahum Allahu rizqan hasana lalle Allah zai arzuta su kyakkyawan arziki wa inna Allah lahu khairur raziqin lalle Allah ta'ala shine fiyayyen masu arzutawa la yudkhilannahum mudkhalan yardawna lalle Allah zai shigar da su wani wurin shiga da za su yarda da shi ko madkhalan yardawna wurin shiga da za su yarda da shi domin da madkhal da mudkhal zai iya daukar ma'anar wurin shiga ko ya dauki ma'anar masdari wato zai shigar da su irin shigar da za su yarda da ita ko zai shigar da su wurin shigar da za su yadda da shi irin shigar wato cikin karamci kenan karkashin rakiyar mala'ika za a raka yan aljanna cikin aljanna la yahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafa hala lalle ubangiji zai shiryar da su zai gyara al'amuran su zai shigar da su aljannar da ya sanar da su ita hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam ce kowane dan aljanna idan an ce da shi tafi gidanka zai gane gidansa da wurin zaman gidan aljanna sama da yadda yake gane gidansa a nan a duniya in ya taso daga kasuwa ko ya taso daga wurin aiki ne an rafa halin din kenan wurin shiga kuma da za su yadda da shi kenan la yudkhilannahum madkhalan yardawna wa inna allaha la alimun halim ko mudkhalan ko madkhalan kamar da kira'a guda biyu su kuma kowace kira'a ce mutawatta to ana akwai abin lura a aya ta baya ubangiji ta ala ta almulku yawma yadillahi yahkum bainahum الذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم وقد suka yi imani suka yi aikin nagari suna cikin aljannatul na'im amma waɗanda suka kafirce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina fa ulaika lahum azabun muhim waɗanda suka kafirce wa ayoyin suka ƙaryata manzanni suna da sai kuma yake wallazina hajaru fi sabilillah ba ku ganin cewa wallazina hajaru fi sabilillah dinnan sun ba qutilu aw matu shin ba sa iya shiga karkashin fadin fallazina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'im ko shakka babu za ta ce domin hijira tana cikin al'amalu salihah al-maut fi sabilillah yana cikin al'amalu Saliha sai zan zanto kamar maimai aka kenan sai malamai suka ce ware wallazina hajaru fi sabilillah ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا bayan za su iya shiga karkashin fadin na Aminu a amilus salihati wannan domin a nuna falalan almautu fi lantarki. duk da cewa yana shiga cikin jinsin aiki na gari to amma fa ya tsara da yawa daga cikin ayyuka na gari saboda daraja saboda falala ta shahada kuma wannan sai nuna mana ashe hijira abu ne mai girma ko da mutum ba wai an kashe shi bane a wajen yaƙi ya mutu a gidan hijira ko da bai je jihadi ba to ai ya sha bamban da wanda bai hijira ba domin hijira tana da falalarta da ɗaukakarta shi yasa duk inda aka ambaci almuhajirun da al-ansar a cikin alqur'ani galibi akan fara ambatan almuhajirun sannan a ambaci al-ansar Allah ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه التي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم الله يسأل الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سيتي والذين تبوؤوا الدار والإيمان الذين تبوؤوا الدار والإيمان سنة الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم man hajara ilaihim ilaihim al-ansar din kenan wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wato kenan hijira tana da falalarta ko da mutum bai mutu a wajen yaki ba ko da akan shi fata sai mutu a gida in yana muhajiri ne lalle yana da ya dace a ware shi daban kar a haɗa shi cikin sauran fallasina amanu wa amilus salihati don kowa ya shiga cikin nan sai a ware shi don nuna matsayinsa ina ba don kun fahimta Allah ce wa man yahajiru fi sabilillah yajri fil ardi muragaman kaseeran wasa wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allah ghafurur rahim dukkan wanda ya hijira don Allah dan gudu da addininsa ya jiri fil ardi muragaman lalle zai samu mafaka a cikin kasa Allah ba zai tabar da shi bai rasa inda zai ji fadin kasar yana da yawa ya ibadi alladheena amanu inna ardi wasi'a shine yajri fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a kuma zai sami yalwa ta arziki Allah madaukaki sarki zai arzuta shi da arzikin da zai yarda da shi wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi duk wanda ya fita daga gidansa yana mai yin hijira zuwa ga Allah yana mai yin hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mai yudrikahu al-maut sai mutuwa ta kace shi a hanya kafin ya je garin hijira din faqad waqa ajruhu ala Allah ladan sa ya riga ya tabbata a wajen ubangiji za a bashi cikakken lada irin na muhajiri wannan ko ya bayyana a karara cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito wanda manzo Allah ke bada labarin mutumin da ya kace mutum 99 daga baya yana dama ya zo yana son tuba sai dai ya samu wani mai ibada cikin masallaci yace na kace rai 99 sai in na tuba Allah zai karba yace ya za Allah ya karbi tubanka bayan ka kace rai ka har 99 yake ba za ka rubuta wannan bai ce eh, sai ya ƙara sa da shi cika dari daga baya sai ya sake yin nadama sai ya tafi wajen wani malami kaga hadisin sai bambance tsakanin wani mai ibada bisa ga jahilci da kuma wani malami cikin wa fa falala imam malik ce ka koyi mas'ala guda ɗaya ta addini ka santa ilmantai da zaka bauta Allah ya fi ka shagalta da sallolin nafila ko azumin nafila da auren Allah saboda haka sai je wajen malami yace na kashe rayuka tsara karshe na tuka da 100 sai zan tuba Allah karba sai ce bai da bainaka bai da tauba wa sai shiga ka da tuba wa sai sa kyamaki ka da tuba in ka tuba Allah zai karba sai da abin da nake baka shawara shine garin da kake gari ne na barna fasadi yayi rinjaye a cikin sa in dai har kana so tuban ka ya nuna kar ka yi tuban mazuru to tashi daga wannan gari ka yi hijira zuwa wani gari ya kudura aniyar tuba da koma zuwa ga Allah ya tashi ya hijira kafin ya je garin da yake kan iyaka ya bar wannan kasa ta fasadi bai riga ya shiga kasa ta da'a ba sai Allah madaukakin sarki ya karɓar sai mala'iku bangare guda biyu suka zo mala'iku hama suka ce namu ne mala'ikun azaba suka ce namu ne su mala'ikun azaba hujjar su bai taɓa yin sallah ba bai taɓa yin ibada ba mala'ikun rahma hujjar su ya yi tuba da zuciyarsa gashi kuma yayi hijira dan ya kaura cewa wurin barna zuwa inda ake da'a bai riga ya je bane ba saboda wannan suka ce nasu ubangiji da Allah ya tuno da wani mala'ika domin yayi hukunci a tsakanin yace ba gagawa sanan ba kasa ko auna ku gani tunda akan iyaka yake wani wuri sakin jikinsa ya yawa a bangaren kasa ta sadi wanda ya baro ko bangaren kasa ta tsa'a da biyayya inda ya nufa da aka auna ubangiji ta ala yi tsawa ga wannan kasar cewa buɗe yi tsawa ga wancan sashen cewa tsuke sai zuwa ga sashen jikinsu ya fi yawa a kasar inda da'a take sai mana ikon rahama suka ɗauke shi duk wannan ke me ke nuna kwalala ta hijira idan mutum ya yi hijira don Allah ibn al cikin littafin tariqul hijratayn wa babu ne? ko cikin dan karamin littafin da ba wannan ba mai suna zadul muhajir yayi bayanin hijira yace hijira dole akwai hijira ta zuci kafin hijira ta ta gabbai wanda bai hijira zuci ba baya iya yin tasarri ta gabbai hijira ta zuci cewa shirka da kafirci zuwa ga imani da tauhidi cewa munafunci zuwa ga yin ikhlasi cewa sha'awa da biyewa abinda zuciya ke so zuwa ga abin da Allah da manzonsa kadai ke so kaula cewa al-ma'asi wal ma'asin ayyuka na sabo da saba ubangiji da saba manzon Allah zuwa ga ayyuka na da'a idan mutum yayi wannan hijira zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah hijira zuwa ga Allah ta fuskar tauhidi da ikhlasi hijira zuwa ga manzon Allah ta fuskar biyayya da da'a baka bauta kowa sai Allah ba wanda zai baka doka ka karba sai manzon Allah to in mutum yayi wannan azuki sai ya iya hijira ta gangan jiki ya bar garinsa da kamfanoninsa da hannun jarinsa ya koma inda zai kwana a masallaci ko a bukka kuma ya rinka jin wata lazza imaniyya fi kalbi dan dalo na imani a zuciyarsa amma duk wanda bai hijira farko ba ko ya ta biyu zai gudu yasa da farko din ma zaratan sahabban da suka yi hijira sun bar dukiyoyinsu a Madina da iyalansu suka je Madina suna kwana a masallaci amma ba su damu ba ba ka ganin hakan ko a cikin maganganunsu da ayyukansu ba sa maula ba sa roƙon kowa ya sabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affur ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nas ilhafa wannan shine adireshin su a cikin suratul bakara amma waɗanda ba su ba da suka yi hijira suka je madina duk wanda ya ciwon kai duk wanda ya zazzabi washe gari cikin dare sai kwace kayan sai gudu sai manzon Allah ya faɗa cikin hadisul bukhari al-madinatu tamfi nasa a wata riwaya al-madinatu tamfi qabtaha kama tamfi naru khabath al-hadith madina tana kore bargurbin da ke cikin ta kamar yadda wuta ke kore tsatsar karfe duk da karfe ya datti ya tsatsa idan ka sa cikin wuta sai tsatsar ta fita sai karfe ya wanzu a matsayin sa na karfe to haka duk yadda aka gudo aka zo Madina da mai imani da gaske da mai rufa rufa wahala sai ta sa imani da gaske bayyana sal a ganshi imani rufa rufa kuma sai kauce fa amma zabadu fa yazhabu tufa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkusu fil ardi kadhalika yadribu Allahu al-amsal والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا aw matu la yarzuqannahum Allah rizqan hasana Allah zai arsa ka arziki kyakkyawa menene arziki kyakkyawa waɗansu sun fassara shi da aljanna waɗansu sun fassara shi da cewa ma yatana'amu bihi ash-shuhada fil hayat al-barzakhiyya abinda shahidai suke ni'imtuwa da shi a rayuwa ta barzakh menene rayuwa ta barzakh rayuwar bayan an mutu kafin a tafi kiyama yanzu duk wanda ya mutu ba za a ce yana lahira ba wanda ya je lahira lahira wani baya riga wani a'a lokaci guda ake zuwa fa inna ma hiya wani wahida bai za hum bisahira dusa ɗaya za a yi gaba ɗaya sai ga mutane gaba ɗaya a farfar da kiyama amma in wani ya riga wani mutuwa to sai a ce ya je barzahu amma bai je kiyama ba yanzu duk wanda suka mutu tun daga farkon duniya zuwa yau suna barzahu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun bayan mutuwa akwai barzahu za su tsaya a nan har zuwa ranar da kuma za a tashe su gaba ɗaya kamar da Allah ya to duk wanda ya imani ya da'a yana da kyakkyawar rayuwa a barzahu kafin a tashi kiyama shahidai kafin ma a tashi kiyama rayukansu da ake karɓa, ubangiji ta'ala na sanya wannan rayuka din a cikin kundin waɗansu tsuntsaye kwarra suna kaiwa su komo suna yawo cikin aljanna da haka shahidai na ni'imtuwa da wannan tun kafin a tashi kiyama wannan shine Allah ya fassara shi da rizqan hasana akwai Allah yake nufi da rizqan hasana kamar da wasu suka fassara dan suka ce Allah ce wala tahsabanna qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna kafin ta ci kiyama ke farihin Allah min fadli wa yastabshiruna bil lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfan alaihim wa lahum yahzanun wannan suka fassara shi da aljanna wato shine arzik alhasan da Allah da Allah yake nufi a nan wurin وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم لن يرضونه وإن الله لعليم حليم سأل سبيل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه yana rarrabe abin da ya wuce a baya da kuma abin da zai zo wa man aqaba bi mithli ma uqiba bi amma zalika bi anna allaha yuliju al-layla fi an-nahar zalika bi anna allaha huwa al abin da yake kafin zalikan yana da alaka da abin da biyo bayan zalika din ina fatan kun fahimta ubangiji ta da ce zalika al'amarin kenan kamar yadda kuka sakamakon yan يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو من دونه هو الباطل ذلك أن فرقه يا شابا بندور دومين ذلك أن فرقه yana rarrabe abin da ya wuce a baya da kuma abin da zai zo wa man aqaba ba misl ma uqiba bi amma zalika bi anna Allah yulji lil fi nahar zalika bi anna Allah huwa al abin da yake kafin zalikan yana da alaka da abin da ya biyo bayan zalika din ina fatan kun fahimta ubangiji ta lafi zalika al'amarin kenan kamar yadda kuka sakamakon yan wuta gashi sakamakon yan aljanna gashi sakamakon masu hijira gashi zalika huwa bayan wannan shine bayan ya riga ya kare zalika huwa jaza wannan shine sakamako ya riga ya kare sai zan to zalika mubtada ne ana tabbara maka mai khabar din sai zan to jumla ce an kawo zalika kamar yadda muka faɗa a baya lil fasl bayna al jumlatayn aw lil fasl bayna al wajhayn fi jumlatin wahida imma dan rabe tsakanin jumloli guda biyu wanda kafin zalika ta wuce ba ta da alaka da abin da bayan zalika ko bangarori guda biyu cikin zance daya bangaren da ya wuce ya wuce ba da alaka da wanda zai biyo baya kamar da Allah ke wa man ya'zum hurmatullahi fa huwa khairul lahu inda rabbih yace zalika wa man ya'zum sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub bal ga mun yi bayanin wannan a baya da zalika da haza suna zuwa a wannan tsari haza wa inna lit-taghin la karrama jahannam yaslawnaha fa bi'sal mihad ina ba ta fahimta ubangiji ke zalika abinda kuka ji kenan a baya na sakamakon mutane dangane da ayyukansu dangane da aqidar su in aqida ta zama ta imani da aiki na gari sakamako gidan aljanna jannatul na'im in aqida ta zanto kafirci da kare ta abin nan to kuma ya zanto sakamako shine azabun muhim ke Allah tsare sai Allah ce wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi wa man aqaba dukkan wanda ya uquba bi mithli ma uqiba bihi da kusan kusan abin da aka masa uquba thumma bugiya alaihi sannan daga ba sai aka sake zalunta kai ne mutum ya taka ka ya halatta karama gwargwadon taka da ya maka kai ne mutum ya mare ka ya halatta karama gwargwadon marin da ya maka kai ne mutum ya cutar da kai ya salwantar da ka ya halatta ka nemi sakamako gwargwadon abin da ya salwantar maka shine wa man aqaba dukkan wanda ya rama bi misal ma uqiba bihi irin kwatan kwatan abin da aka masa hukuma da shi sun mabubiya ne bayan ka rama shi wanda ka rama din kuma sai sake maka karo biyu ya saka karama sai kuma ya sake saka karo da biyu ya farwanta ma da dukiya ka fansa ya biya kai da shi ko ta hanyar kotu daga baya kuma sai da hausin dan me kana mai biya sai sake cutar da karo na biyu kuma bugiya alai aka sake zalunta sake daga albahu ne sai Allah sai la lalle Allah zai taimake ma'ana ya halatta ya sake neman mai hakkinsa a karo na biyu irin yadda ya nema a karan fari inna allaha la afuwun ghafur lalle ubangiji ta'ala na afuwun mai afuwa ne ghafurun sannan mai yafewa ne cikin cewa Allah mai afuwa ne Allah mai yafewa ne wato sai zanto a fakaice kamar ana ce maka yin an zalunce ka kamata ya kai ne ka yi afuwa ka yafe daidai da yadda Allah ce wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah in an munana ka munana amma duk wanda ya rangwame yayi afuwa ladan sa na wajen ubangiji daidai da yadda Allah ya ce wani wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin idan za ku yi ukuba ku yi gurgurdan abin da aka yi muku amma inda za ku yi hakuri shi aka fice a ce a nan gurin duk wanda ya maka ba daidai ba ya halatta karama daidai abin da ya maka amma inda za ka yafe to wannan shi aka fi so ramuwa jawab ne halatti ne yafewa ba mustahabbi ne da falala da karamci da haka idan kai jaizi ka yi abun zargi ba amma fa idan kai abuwa kai rangwame ka aikata mustahabi yi abun da za a yi ka a can ba ya zo ba zargi amma a nan gurin ba akwai mai akwai yabo Ke sa da Allah ya zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi thumma dubiya alayhi la yasrunnahu Allah in aka zalunci mutum karo na biyu Allah zai taimake shi sai Allah yace wa inna Allah la afuwun ghafur kamar yadda yake wali afu wali yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum mutane firin ba ya afa mana shin ba sa san Allah ya gafarta musu tun da ya kawo sunan al'afu ya kawo sunan al'afu ghafur kamar ana kiran ka ne a fakaci cewa kai abuwa kai rangwame idan kana son kai ma Allah ya maka afuwa da rangwame sannan a cikin ayar akwai abin da malaman balaga suke kira musakala lafuzza dai guda biyu amma ma'anar kowanne daban amma ga su ɗaya ne zalika wa man aqaba bi misli ma utiba wanda yayi na farko aka sa masa suna uquba abin da yayi wanda yayi na biyu shi ma aka sa masa suna uquba kamar da cewa na aqabatum fa'atibu na farkon da na biyun ko ne zaka sa masa suna uquba kamar da cewa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha na farkon aka sa masa sayyi'a na biyun ma aka sa masa suna sayyi'a kamar da cewa man yatada alaikum fa'tadu alayhi bi mithli ma atada alaikum na farko aka sa masa suna al-itida na biyun ma aka sa masa suna al-itida tare da cewa a hakikanin gaskiya tsakanin wanda ya yi na farko da kuma wanda ya yi ramuwa bayan an yi masa na farko wane ne ya ta'addanci me na farko ne ya ta'addanci dan abin da ya zalunci ne na biyu kuma abin da ya mene ne adalci amma lafazin ya yi tarayya da suna duk da cewa ma'anarsa daban-daban ne al hakika wanda ya yi na farko wajen wa man akaba bi mislima ma uqiba wanda ya rama abin da aka masa hukuma shi na farko ne na biyu ne ya hukuma dan ne ya sakamako amma na farko me yayi zalunci a can wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mislaha na farko shi ne yayi isa'a na biyu ba isa'a yayi ba abin da ya adalci ne amma sai aka samu suna sayyi'a lil mushakala wato na lafazin ga shi ne ne amma kuma ma'ana ta ta babban daban da ba akwai irin wannan a cikin alqur'ani kamar yadda bayanin sa wato ainihin kamar yadda na kawo muku misali bayan da za a yi mutumin da ya tashi ramawa a ce masa dan ta'adda wanda wani na farko shine yayi ya ta'addanci amma duk da haka sai Allah ya ce ba ta dun alai ma'ana kuma ya masa sakamakon ta'addancin haka za ta fasara ayar eh, don ba ba ta'addanci za ta yi masa ba kai mai yadda sakamakon ta'addanci ne wai bahaushe ko ce ramu cuta ga mutunci ibada wanda hadisi bahaushe ya samu amma da akwai hikima cikin magana wa man aqaba bi muslima bihi thumma alayhi la yansurunnahu Allah inna Allah ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ذلك نبي قلنا yana koma zuwa ga mai wadanda ce yana koma zuwa ga almulku yawma idin lillahi ya kuma na. Allah shi zai hukunci a ranar tashin kiyama shi zai hukunci tsakanin mutane mulki gaba ɗaya ne saboda mai mulki zai zama gaba ɗaya nashi dan saboda a nan gidan duniya shine yulidul layla fil nahari wa yulidul nahara fil layl mai ikon wannan anan shine yake da ikon ya zama sarki mai hukunci a ranar tashin kiyama wanda yanzu bai da ikon a nan gurin bai tantance zai ba mulki ba a gobe kiyama dalika bi anna allaha yulidu al-layla fil nahar wa yulidu an-nahara fil layl wa anna allaha sami'un basir ubangiji ta ala shine wanda yake shigar da dare a cikin yini ya shigar da yini a cikin dare awa goma sha biyu dare awa goma sha biyu ne haka ya kamata a yi rabon amma a wani yanayi cikin yanayin shekara sai ka samu dare din bai kai awa goma sha biyu ba ya zama gajere shine lokacin zafi kila dare awa tara ne ko awa goma ko sha ɗaya sai yi ne ya kwashi kaso wanda yake ya ta tsawo wajen awanni goma sha uku ko sha hudu a wani lokacin kuma sai dare din ya kasance shi fi ɗaukan kaso mai tsoka lokacin sanyi sai zan zanto ya kwashi kashi kusan awa goma sha uku ko sha hudu yini kuma sai zan zanto ga shi ne maza Allah ke cewa wato shi lokacin sanyi ganima ce ga mummuni domin yanin sai zama gajere sai mutum ya yi azumi na lafiya ba tare da ya sha wahala ba dare ya zanto mai tsawo sai samu lokacin kiyamun laifi ganima ce albari alganimatul barida ganima da babu zubar da jini a cikin ta haka za a same ta lokacin sanyi kenan in mummuni ya kinsu ta amfanuwa da yanayi to kaga yulid al-layl fi an-nahari kenan wa yulid an-nahara fi wa anna Allah sami'un basir kuma Allah madaukakin sarki sami'u ne mai ji ne janda baya da iyaka basir mai gani ne zalika bi anna wannan tana koma zuwa ga wannan zalika na biyu ubangiji ta'ala shine al lafazin alhaqu anan yana nufin asabit tabbatacce wanda baya canzuwa baya gushewa baya mutuwa wata hayyin ladhi la yamut wa sabbihi bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira la yataghayyaru wa la yatabaddal la yu'athiru alayhi mururu al-layl wa an-nahar shudewar yau da gobe baya Allah tasiri irin yadda shudewar yau da gobe ke mana tasiri muna yara mu zama samari muna samari mu zama manya muna manya mu tsufa ba mun tsufa mu mutu ubangiji ta Allah haka baya masa tasiri alhaqu kenan tabbatacce wa annama ma yad'una min dunihi huwa al-batil wanda kafirai ke kira ba Allah ba shine al-batil lafazin al-batil anan gurin wanda baya tabbata kowane da aka kira ba Allah ba tabbatacce bane ba dawwamamme bane Allah ne kadai dawwamamme amma wanda ba Allah ba yana da farko sannan yana da ƙarshe sannan yana da raye wata masarana zai mutu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu yawmin huwa fi sha'an subhanahu wa ta'ala anan gurin Allah shine al-haq ko ka sai rayayyan da baya mutuwa wanda duk masu kira suke kira ba Allah ba shine al-batil wanda zai iya mutuwa anan ko annabi aka kirawo zai iya mutuwa an fahimta ko ko mala'ika aka kirawo dai yana da farko kuma yana da farko kuma zai yi kai ballantana aljan ballantana wani wanda ba wannan ba da haka kiran wani wanda ba Allah ba shirka ne sanya ma Allah kishiya ne wa anna ma yad'una a wata qira'ar wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah shine al-aliyyu wato madaukaki daukaka ta bangarori guda uku daukakar zati zatin sa yana kan al'arfi irin yadda ya bada labari إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض sannan kuma ɗaukaka ta sha'aninsa sha'aninsa ya ɗaukaka sha'anin su ya bunƙasa sannan kuma ɗaukakan lamarin su a cikin zukatan bayi da suka yi imanin bangarorin ɗaukakan nan guda uku dole a tabbatar wa Allah lalle lamarin su ya ɗaukaka a cikin zukatan bayi ba abin da ya Allah ya girma a cikin zukatan su lalle sha'anin al'amari sha'ani da al'amarin ubangiji ya bunƙasa sama da bunƙasar sha'anin mai sha'ani lamarin mai lamari lalle ubangiji ya ɗaukaka akan al'arshi daukakar da ta dace da shi ba tare da bayanin kaifiyarsa ba subhanahu wa ta'ala shine al-aliyu sannan kuma ubangiji shine al-kabir mai girma subhanahu wa ta'ala wanda duk abin da ba shi ba yana kasa da shi ta fuskar girma subhanahu wa ta'ala a cikin wadannan wurare mun samu wani kaso na al-asma'ul lahi husna al-asma'ul husna ubangiji ta ana ta wa inna allaha la alimun halim kaga ga alim da kuma halim sannan sai inna allaha la afuwun ghafur ga afu da kuma ghafur sannan kuma ga Allah zalika bi anna Allah sannan kuma ga al-haqq da yake huwa al-haqq lafazin al-haqq suna ne daga cikin sunayen Allah yawma yuzin bi yuqihim Allah dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqq al-mubin Allah shine al-haqq al-mubin kaga lafazin al-haqq suna ne daga cikin sunayen sunayensa sannan kuma ga sami'un ga basir dukkan su suna daga cikin sunayen Allah sannan ga al ga al-kabiru dukkan su suna yin daga cikin sunayen Allah al suna dai ana samun su cikin al-qur'ani da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam inda da to daga nan gurin sai zango na kaske da zamu tsaya Allah ya tabi alam tara anna Allah anzala samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu مضطرة فتصبح فتصبح الأرض مخضرة جميل إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله إن باكا ذنب سوى أبنجي تعالى أنزل من السماء ماء ya saukar da ruwa daga cikin girgije lafazin a cikin harshen larabci dukkan abin da yake sama da kai daidai da rufin kwanan ka iya ce masa ballan tana girgije da yake sama za iya sannan kuma can saman da ita ce din kuma wanda zai ita sammai guda bakwai ina fata an fahimta wani ita wa yusamma sama'an kullu wa innamal fadlu haythu shamsu wal wa qad yusamma zama a larabci akan kira yin sunan as-sama'u kullu martabin dukkan wani abu da yake sama da kai wa innamal fadlu sai dai falala ta tantantar a inda rana da ake nufi da kin baka ganin ubangiji ta ala ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa tusbihul ardu mukhdarra sai kasa ta zamanto koriya tar daga baya sakamakon saukar da ruwa din nan akan ta fa tusbihu anan gurin fi'li mudari din nan fa da take da cikin ta fa'ul atafati ba fa'ul jawab ba domin da fa'ul jawab sai da sai zanto fa tusbiha mansub an gane ko أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون biha. kaga fa takuna sai zanto na mansubun saboda fa'alan fa'il jawab amma fa tusbihul ardu tusbihu sai zanto tabu'i saboda fa'alan fa'il aka ce ba fa'il jawab ba al isbahu anan gurin ba wai wayan gari na cewa rana ta fito gari ya waye ba a'a bi ma'ana as-sayrura komawar abu ya zama kaza asbaha fulanun kaza ma'ana ya waye gari ko kace ya zama kaza fatusbihul ardu mudarra wato sai kasa ta zanto koriya ta sakamakon fitar da tsirrai akan take to anan mun wadansu malamai sun yi tafsirin cewa al-ardu anan ana nufin ardu makka kasar makka da abin da yake kewaye da ita ita ce yanayinta da zaran an yi ruwa da daddare idan ka tashi gari da safe in ka kalli kasa din sai ga koriya ba wai tsoro ne ke fitowa daga cikin ta ba launin ta ke karkata zuwa ga kore kore an gane ku wato sai zanto aya ta cikin ayoyin Allah da ke nuna cikar kudurarsa da kamalarsa wanda ya kamata sun mutanen makka din su kadaita shi su wahada shi da ibada kuma su kadaita manzansa da biyayyar da amma dan zuma da zan fassara al-ardu anan shi da dukkan sassanin duniya sai zanto fatusbihu al-ardu mukhdarra ba wai daga saukar da ruwan bane ba kasa take zama koriya a bayan waɗansu lokuta bayan waɗansu kwanaki sai tsirrai su fito sai ciyayi su fito abinda mutane suka shuka ko wanda ciyawa ce Allah ya ga dama tsirar da ita sai kasa ta zanto koriya ta gwanin ban sha'awa inna allaha latifun khabir lalle Allah shine latif shine kuma khabir lafazul latif ko dai ka fassara shi da cewa mai tausayi Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu aziz al bi ibadihi alladhi yarhamu bihim kenan mai jin tausayi ko ku fassara latif masanin boyayyun al'amura to wanda ya san boyayye mun babu aula ya san bayyananne in dai har boyewar abu bai sa Allah ya jahilce shi ba to ashe wanda yake a bayyana min babu aula da haka ya zanto alimul ghaibi wa shahada subhanahu wa ta'ala dan haka in ka fassara latif da cewa mai tausayi yayi in ka fassara shi da cewa masadin koyoyin al'amura yayi sannan khabir abin da ake nufi da khabir ko dai zanto min al-khibra wato gani cikin al'amura domin al-khibra shine gwanin cewa kwarewa cikin al'amari ko kace al-khabir daga al-khabar ne mai bada labari Allah zai ba mutane labari a ran tashin kiyama dangane da me suka aiwatar a gidan duniyarsu an gane ko sai nabbiukum bima kuntum ta'maluna kin inna allaha latifun khabir lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa don mallakar Allah ne wa inna allaha lahu al-ghaniyyul hamid kuma lalle Allah ta'ala lahu al-ghaniyyul shine wadatacce wadata daga cikin talauci ko bukata ba sannan shine al-hamid abin yabo wato fa ilmi ma'ana maf'ul wanda ake yabansa a bisa ga dole da haka shine ake yabo da farko shi ake yabo da ƙarshe walahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilayhi turja'un da haka waɗansu surori ya bude su da yabo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yad'a lahu iwaja waɗansu surorin ya rufe su da yabo watar malaikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين هذا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وإن الله لهو الغني الحميد للي ألا سيني وداتتي وداتا تجباقيا sannan kuma abin yabo wanda waɗanda suke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa na halittu duk suna yabonsa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana halimun ghafura ba wani abata yana yaban Allah yana tasbihi dan godiya ga Allah amma ba ku iya gane tasbihin su ubangiji da Allah bai ba mu ikon ganewa ba sai na mutane yan uwan abin da muka faɗa da dai Allah subhanahu wa ta'ala wannan kai kuskure ko tun taban harshe Allah ya ce assalamu alaikum yana duwan ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم Allah ya ce kowane annabi mun sa masa siyasa al-insi wal ya shaytanu na mutane da aljannu yuhi ba'dhum ila ba'd Sashen so na yi wa sashi wahayi anan alwahyu a cikin wannan aya ma'anarsa al-waswasa waswasi kenan dan dan baya iya wahayi sai zai jefa waswasi amma wannan waswasin a larabci ana kiransa da suna al-wahyu shine yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf fal qawl gurura sashin suna yin wahayi zuwa ga sashi ko sashin suna jefa wasu wasi zuwa ga sashi zukhruf fal qawl wato dan na adan zan za ga mutum ya kawo abinda a zahiri kamar hujja ne ya yi masa ado ya yi masa kwalliya ya sa ka kyale abin da aka gina cikin hujja ko kwara ka yadda da adan zantansa shine zufar fal qawli gururan kawai dan rudi wannan ayar da ke cikin suratul an'am ba ta da nisa da ita wannan ayar sai dai mu ce ta fi ka fadi na ma'ana yuhi ba'dhum ila ba'dhin zikr fal qawl burura sawa'un a lokacin annabi yayi magana ko bai magana ba amma suratul hajji da makaranta karanta yanzu tana nuna sai in annabi yayi magana sannan sai dan yi dafa wasu idan tamanna alqa shaytan yasa Abdullah da Abbas ya fassara cewa ai idza haddatha alqa shaytanu fi hadisi idan yayi magana sai ya dan ya jefa musu ne wasu sai dangane da maganar annabi haka Abdullah da Abbas ya fassara ayar kamar da yake cikin sahih Bukhari fa yansafu Allah ma yulqa shaytanu thumma yunsimu Allah ayati to amma anan gurin da Allah da kullu bin aduwan shaytanu insul jinni yuhi ba abu akwai wasu kawan annabi yana nan ko baya kawan annabi yayi magana ko bai magana ba yuhi ba abu ila ba'dhin zukhruf al-qawl ghurura kaga wannan ta bautan fadi kenan wannan yana cewa ga wata aya da gani ko wani bangare cikin aya da ke cikin da suratul su da mutane suna kafa hujja da shi ko karanta shi don su kafa wa abokin zance hujja kan dukkan wani abu da mutum ya tashi yana jin tsoron kofar gaba sai su karanta masa fai za su ce kawai ai fai za a zama fito kala Allah shi na son fasaran ayar ne gaba ɗaya da wannan gaba take ciki ubangiji na ta fa bima rahmatin min Allah linta lahu ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين wato saboda rahama da ubangiji ta ala yayi maka daga gare shi linta lahum sai ka tausasa wa mutane lana yalinu linan linta ma'ana asbahata layyinan janib sai ka zanto mai sauki wajen mu'amala ba mai kaushi ba wannan rahama ta ta ubangiji ta'ala da ya so ga mutane da kuma kai din domin tausasawar ka sai jan hankalin suka musulunta da ka zanto mai tausasawa da sai su shiga musulunci amma da ka tausasa sai da yawa suka shiga musulunci saboda tausasawar annabi ولو كنت fazzan da a ce ka kasance mai kaushin mu'amala shine alfazdu ghaliz alqal mai kaushin zuciya mai yawan fushi wanda baya afuwa lan faddu min hawlik da mutane sun dare sun rabu da kai to annabi bai zama haka ba in kaga annabi yayi fushi to ba shi kaiwa abin ba ka taka haƙƙin Allah amma idan shi kaiwa ba daidai ba ya sanya hakuri sallallahu alaihi wasallam kisa dama ya game da kaushin mu'amala wajen mutane ya game da mummunan zance wajen mutane abubuwa da yawa amma ko nuna wa baya sallallahu alaihi wasallam amma in ka zo fa za ka yi wa musulunci wani abu dai ba sai manzo Allah ta kama burki wani yana bin bashin yana bin annabi bashi ya zo ya rike annabi har rigarsa ko abin tufafin da ke jikinsa birdin sa ya bayyana a cikin wayansa manzo Allah bai tsoko bai kuma ce a bai kuma ya dauki matakin rama ba wasu bayan Allah suna kuka gindin kabari saboda rashin da aka mata manzo Allah ke cewa yi hakuri ki nemi nada a wajen ubangiji ce sai iyyaka anni fa innaka lam tasabbi musibati ta suka ba nuri dan ba sai aka wa mutuwa sai ka faɗa mu haka manzo Allah bai ce kuma bai yi tafiya sai kyale daga baya aka ce mata ai wanda suka faɗa maganar nan annabi ne ita ko bata gane shi ba da farko ta garza ya fita su gidansa sai yi suna nema ta ba annabi hakuri manzo Allah ce inna masabru inda sabra mar'una hakuri ana yin sa ne tun lokacin da abu ya faru in ka gane mutum ana lallashin sa bai samu darajar ta hakuri a ajin fari ba ajin fari da hakuri da an yi maka hakuri amma in sai da aka nuna ma kwamiti aka je aka yi da kyar ta hakura to kana da ladan hakuri a mataki na karshe amma ba ajin farko na masu hakuri ba to ka ga wannan na nuna tausasawar annabi game da mu'amala tausasawar ta game da sahabbai tausasawar ta game da musulmai tausasawar ta game da waɗanda ma ba musulmi ba sallallahu alaihi wasallam ko duba yadda su mama ibnu usali ya kace yan aikin da annabi ya tura amma annabi ya kamo shi tsore shi a masallaci yake cewa da shi yanzu da kike tsammanin zan maka yace manzo Allah in ka kashe na ka kashe wanda yake tantance a kashe domin duma na kashe ma dan idan ko kaya da mu wannan ba babban al'amari bane ba a rinka dama kai mai yafiya ne manzo Allah ya manzo shi yake kike da shi yasa aka kawo masa abinci daga gidansa mutumin yana kafin to kaga duk wannan tausasawa ce da ya karshe bayan kwanaki kadan da manzo Allah ya ce a sake shi ya tafi sa sai ya furta kalmar shahada ya musulunta kaga fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta fazzan ghaliz al lam faddu min hawli amma kamar yadda na faɗa in an taka dokar Allah manzo Allah baya yin musulunta lokacin da Usama ibn Zaid ya so ya nemi a ba shi bailin wata babbar rikiya da ta yi sata kaga manzo Allah bai hakuri har sai bai fasa masa harshe ya tace magana ka annahu munziru dai kamar wanda sai gargadi da sojoji za su wajen yaki idan sa yayi za sallallahu alaihi wa ala sautuhu muryarsa ta daga yake cewa haddan Allah kake so a yaki waɗanda suke kafin ku sun halaka da annahum kanu idza sarqa fihi mudda'in akamu alaihi al-hadd wa idza sarqa fihi al-sharif karabu waɗanda suke kafin ku idan babban ya sata sai a kyale idan wanda yake karami dan gidar gidar ya sata sai a tsaye da dokar Allah kan sai ce wai mun mullahi law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata muhammadun yada yace da fatima yar annabi zata yi sata da shi kansa annabi zai yanke mata kaga annan sai manzo Allah ya fata rai saboda abin ya shafi dokar Allah dan haka ana ake so a gane hakuri kar wani ya an Allah kaga arniyar da ta zagi manzon Allah kwanaki cikin azumi wanda aka sa aka mutane suka ta karanta ayoyin hakuri ka karanta ayoyin hakuri ne ba a wurin muhallinsa in an zargi annabi ba magana hakuri sai dai in an fi karfin ka kai kwanto dan ka ƙara shiri ka zo daga baya ka zo kai abin da zaka yi amma ba kula kai in an zargi banka aka zargi ka wanda sai kai hakuri amma a zargi manzon Allah babu hakuri a zargi halin manzon Allah babu hakuri duk wanda ya zargi annabi ko tasa shi in ma ya kama a kashe a kashe duk wanda ya zagi wani sahabi ku tasa shi ku daka shi nan gurin babu hakuri dan zagin sahabin annabi zagin annabi in ka ce sahabi mutumin banza ne to kana nufin abokinsa ne wanda kuma annabi ne abokinsa inna mal mar'u ala dini khalilihi ma'ana manzo Allah bai gane mutanen banza bane sai da ka zo yanzu dagin wani sahabi ka dauka a ya kamata a yi masa bara'a kamar ka tuhunci annabi shi bai ma gane ya kamata a yi bara'a ba sai kai ka zo ka gane Tuhunta tuhumar annabi kuma kafirci da ka yi kamata ku gane wannan kada zo a zagi musulunci a zagi qur'ani a faɗi bakan magana ga manzo Allah sai wani cewa ya hakuri fasbiru inna Allah ma sabirina ba wani hakuri a wannan babin kamar yadda na faɗa sai dai in ba ka da ƙarfin da zaka yi rigima a wajen ka je ka ga ka raba goren gayyata a boye ka zo ku yi bala'in da za ku wannan ko ba hakuri kai ba da abu da ba ne irin na rago dan yi kimtsa kafin ya taho a yi bala'i amma kar a zagi annabi ku saurara ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه من ذا الله kai musu afwa واستغفر لهم ka roƙa musu gafara wa shawirhum fil amr ka nemi shawarar su cikin al'amari kai musu afwa kamar da Allah ke ka kawar da kai kyakkyawan kawar da kai fasfir jamila innahum yarawnahu ba'ida hajran jamila musu kyakkyawar waɗansu malamai da dama suka ce waɗannan ayoyi an su da ayar jihadi domin an ce ai hakuri ne kafin saukar da jihadi an ce afuwa da rangwame kafin saukar da jihadi da Allah ke wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir ku yi afuwa ku ya zo to ya ce Allah bi amri shine saukar ayat jihadi wanda daga saukar aka ce ayat kafir wa qatil lil kama wa alamu anna Allah ma'al ko ya kika fare gaba irin yadda suke ya kafa gaba hurum فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واهجروهم وقعدوا لهم كل مرصد وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون فأما gaskiya ba a cewa waɗannan ayoyi na jihadi sun yafe sun kore ko sun shafe ayoyin afuwa domin mutanen da ake wa afuwa iri biyu ko kafirai ko mummune su kansu kafirai afuwar da ake musu ilimi ko abin da suka yi na cin mutuncin musulunci ko abin da suka yi na mulkuna maka kai idan cin mutuncin musulunci suka yi kaga ba za a yi musu afuwa haka mummune idan ya ci mutuncin addinin musulunci wani haddi ya kansu sakamakon haka za a yi musu afuwa dole a tsaye da haddin Allah kansa ba mu gana afuwa kana kama ƙwararwa ya yi sata sai wani zai ce Allah ya ce fa abu wasu fa fasfahi safa al-jamil fasbir sabran jamila wani yafu wani yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wannan ba za ta yi aiki ba ne ina ba an fahimta za a tsayar da haddin Allah akan amma mummuni da yi maka wani abu kai a karan kanka ba daidai ba kana da dama ka ce kaya ce da haka nan da Allah ya ce fafu anhu kafirai yake nufin manzo Allah ya wa afwa ta yi wa kafirai cikin abin da ke shi haƙƙinka ne amma cikin abin da ke haƙƙin Allah ne sai ayoyin hadisi na sannan kuma ta iya yawa mummune cikin abin da yake ba haddi ba ne ba so ake nufin ayi masa afuwa amma cikin duk abin da ke haddi ne to kaga ba maganan afuwa a cikin sayan tsayar da haddi akan mutum an gane ko wannan shine asali in ba wani abu ba ya zo wanda zai fitar da hukunci daga cikin asali ya kai cikin asali wato rike kenan fa afu anhu wasta lahu kuma da aka ce annabi roƙa musu gafara wannan ya nuna suwaye waye ne domin kafare an hana roƙa musu gafara ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil musrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai da ba ga annabi ko mun su ce za su nemi gafara ga waɗanda suke masu shirka wa shawuruhum fil amri kuma ka nemi shawara duk wannan ya nuna suwaye ne mummune wato shawara al'amarin tana da girma annabi ya fi kowa hankali cikin mutanensa amma ta shaga ka kai mai shawara su saboda mai ka iya mutum ka iya fin mutum ta bangarori goma ko sha biyar na rayuwa amma a samu wani bangare ɗaya shi kuma ya ɗara ka a wannan bangaren yayin da za ka yi goma ɗinkan da ka fi shi ido a ciki dole ne ka nemi shawararsa amma yayin da za ka yi ɗayan nan bai bi ka ba za ka nemi shawararsa tunda ko har annabi kansa sallallahu alaihi wasallam an ce ne shawaran mutane to wanda ba annabi ba ya zanto min ga aula waɗansu malamai suka ce an ce annabi da shawara anan dan sunnantawa amma ba wai dan zai samu wani abu a shawaran masu shawara ba haka wadansu ba ce to amma wannan sun gina wannan ne akan cewa annabi shine mafi hankalin masu hankali mafi tunanin masu tunani mafi hangen nesa masu hangen nesa wannan kan al'amari wanda ke mutafakun alaihi babu ta cewa lalle annabi yana da fifiko akan mutane musamman kan dukkan abin da ya shafi addini da waɗansu ɓangarori da dama na rayuwa amma ba a rasa wata gaba wanda wani mutum ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama bai sani ba amma nan ba abin da yake da alaka da addini bane ba abin da ya shafi wahayi bane ba dan cikin wahayi ba a shawara abinda Allah ya saukar shi za a yi inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takun lil kha'inin kaseer duk abin da ya shafi addini kai tsaye abin da Allah ya saukar amma al'amuran da suka shafi wani al'amuran na duniya ne manzo Allah na iya neman shawara kan wani abu kamar yadda ya nemi shawaran ummu salama da aka yi sulhu biya yake mutane su je su yi aske su cire idramin su koma gida bisa da fa'idar fa in usirtum bi masaysara min al-hadi sahabbai da yawa ba su ji umarnin manzo Allah ba suna ganin kila shawara ta annabi ya canza daga baya suka ji cire kayan suka ji yin aski yanzu ga wajen ummu salama ya mutane sun halaka na ce su yi za su ki sai musulma ta ba shi shawara cewa ka je gaban su ka kira wanzu mai maka aski da gani manzo Allah ya je gaban mutane kira wanzu yi masa aski sabai so da haka sun suka rika rige wajen kowa na sai ya yi masa aski kaga an shawara sai ta ummu salama bisa ga ka'ida wa shawirhum fil amri to sannan ita shawara ana neman shawara mutum ne bisa ga sharuɗa na farko ya zanto ya san abu in bai samu mu neman shawara sa bai da amfani ina fata an fahimta ka nemi sha ka nemi dan koli kana neman shawarar sa kan gini da zaka mai hawa hudu ko biyar to kaga anan gurin kai ma ka san abin nan ba kai ta kai wani kai ka nemi kwararren magini kan kan wata shuka da kake son za yi ko wani amfanin gona ko noman rani da za yi ko a kadawa ko a tiromawa ko a bagwai ko a wani ifa injiniya ne na gini kaga anan gurin ba da abin ka zo kana ka nemi alƙali kana nema baka shawara kan wani gini kuma shi ne shi gini ba ka gano wannan duk baya da amfani da haka sharadi shi ne ka tambaye mutum abin da ya riga ya sani sannan kuma ka gamsu cewa mutum ne wanda yake kaunar ka dan ko ya sani in dan adawa da kane ba zai baka shawara ta galba da haka sai ka nemi mutumin da yake zai maka nasiha ma'ana zai faɗa ma gaskiya ko yadda kake so ko yadda baka so abin da shine daidai shi zai faɗa ba ruwanki da kana so ko baka so duk sai ka haka so ko baka so shi zai faɗa ma gaskiya da tsage ba irin masu neman shawara da zaka kira mutum neman shawara ba ya maka tambayoyi ya kai ina kake kata sai gina ka a wannan ba shawara ba ce wannan shirme ne duk ma wanda ya ne kawai neman shawara irin wannan ya kama mai mai ba da shawara shirme mai ba da shawara wanda ya kamata ku yi musu to wannan shine abokin shawara na gari dan gaskiya yake shi zai faɗa ma abin da yake shine daidai kuma ba ka yake da shi ba shi ba ya sauke ne da ke kan sannan abu na uku ana neman shawara akan abu mai muhimmanci ma'ana abu mai girma ba kowane ɗan gana abu za ka nemi shawara ba omo ya kare a gidanka matar ka ta ce je ka siyo min omo da kafa ta kake tambaye shawara abokin ka ta ko ka tsaya yanzu kuma sai omo sai ka nemi shawara kai mutum ne ga mai kuma kuma sai kake shawara kai ce sai bari in je in shawara saboda Allah ce wa duk abin da yake maslahar sa ta bayyana karara ba a neman shawara duk abin da yake barnasa ta bayyana karara ba a neman shawara ana neman shawara ne kan abin da barna ta garwayi da mai gyara ka kasa gane bangaren gyaran ko bangaren farmar to shi ne ake da mai shawara shi ne wani yake ta shawar sadiqaka fil qatiyil mushkili wa qabal nasihata nasihin mutafaddili wato ka nemi abokinka cikin eh, ka nemi shawarar abokinka cikin dukkan wani abu alkhati doyayye al mushkili bai rikitarwa abinda baka san dukkan bangarorin sa yanzu kan Allah ya haramta giya sai kana misawar wani kafin ka daina ka Allah ya haramta sata sai kana misawar wani Allah ya wajabta gaskiya sai kana misawar wani kafin ka yi gaskiya duk abinda jarin sa ya bayyana tsarara kai tsaye ba a wani jira shawara ce duk abinda da sa ta bayyana karara kai tsaye ba a neman shawara wajen mai sa amma duk abin da ya kasance ya rikitar kana son za ka shiga wata harka ta kasuwa baka taba yin ta ba kaga baka san ya za a ci riba ina kuma bangarorin faduwa ko barna suke a ciki ba nan sai ka nemi shawarar kwararre a wannan kana san kai yi gini ka san yadda zaka abin da sai ka nemi shawarar kwararre akan wannan duk abin da zaka yi wanda dai akwai iskali shine shawar sadiqaka fil khafiyil muskili واقبل nasihata ناسهم متقبل فالله قد أوصى بذاك نبيه في قوله شاورهم وتوكلي yace Allah ya umarci manzon sa da yin wannan ya nemi shawara fi qawlihi shawirhum wa shawirhum bil amri to kuma sai za azamta fa tawakkal ala Allah za azamta idan ka riga ka yanke an baka shawara ke ka dauka ka riga ka kudurta a zuciyarka ka tawakkal Allah ka dogara ga Allah kawai kai kanka koma baya kanka ga kana taraddudi ne zan jefa kafa ka ka kawai ba ka nemi shawara ba abubuwa guda biyu suke taimaka dan adam kan dukkan wani abu da zai dauka ko wani abu da zai aiwatar wanda ya koyi a gare sa janibin alkhairin ko janibin sirrin abu na farko shawara abu na biyu istikhara manzo Allah ce dukkan wanda yake istikhara ko ba zai ba zai da dama dukkan wanda yake shawara ba zai tafi ba shawara da isa istikhara tana da amfani a rayuwar dan adam lokacin da zai dauki wani mataki kan wani abu an gane ko to idan ka riga ka dauki wannan shine fai za a zanta kenan fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wato amfanin fa tawakkal ala Allah ganin karka dauka cewa dabarar ka da shawarar ka da tunani mai zurfi da kai kafin daukar mataki shi ne zai kai ka zuwa ga gaci cikin abin da za ka yi a'a dole sai da gam da kasar kan ubangiji da dacewarsa shine tawakkali ne kuma shawara ita kadai ba tare da ka dauki matakin aiki ba haka ba za ka kai dashi ba daukar mataki na aiki ba tare da ka ga Allah ka kuma zuwa gare shi ba za ka kai nasara sai ka hada dukkan waɗannan fa'iza a ta tawakkal billah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ko dun na ya wannan tafsiri ne dan ku ta dokan ne da yin dari uku ni gaskiya a cikin masallaci na gwamnati suka bar ba ta da ko me yasa an ba da ba a dama an riga an ba da lafiya ba ta a yau ba ba ta ba inda malami ya kariya amma Allah sai dauka cikin masallaci ne dai sun ga wani ya bar kari a nan wajen bayan an kidire mutum bakwai kuma ne sake bayarwa ta wato ina gani ina gani ba ku fahimtar mu san san san kan mutum yanzu in tuni muka sanya katako da rodi don mai daji wanda za mu tsoro da bene a kai na makaranta din ya kasance katakon har ya fara lalata kuma ka damuna ta zo idan aka yi ruwa ruwa da kishi zai lalace a kai karin jiya na neman rance a ɗaya daga cikin kudin mahalarta karatu naira dubu ɗari da sittin da biyar shi ne lissafin da muka yi na zai rufe wannan wurin a matsayin idan kun kawo kuɗin yawan biyar shi iya sani kuma yana ji sai da aka karɓi wannan rancen kuma aka ga ka ɗauki labarori aka yi menene sai kuma wata naira dubu ashirin da wani abu ta haifi sabuwa wadda ba ta cikin lissafi to ina tsammanin da yau da an zuba dakin din da wannan kuɗi na rent abinda aka samu a yau za a sanar yanzu idan ya cika gaba daya har an samu abu sai mu bashi sai mu rike canjin idan bai cika gaba daya ba ko kun zama shaida kare kama ku ne ilayka min alkitabi wa aqimus salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ka karanta abin ba aka saukar maka shine utlu ka karanta abin da aka saukar maka min alkitabi na littafi ko kuma ka bi abin da aka saukar maka na littafi domin fi'ilin kala madi yatlu mudari yana zuwa da ma'anan qara'a ya qara'u sannan yana zuwa da ma'anan tabi'a yatbu allazina atanahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawati ko kuma yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi ko yaqra'unahu haqqa qira'atihi أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم ما إليك من الكتاب ga annabi wajen karanta abin aka saukar masa umarni ne ga sauran ma'ana sallah ɗaya ce daga cikin al'amuran da ke hana mutum alfasha da ko munkari ba wai ita kaɗai ta yadda in mutum yana yanta ya daina alfasha gaba ɗaya ya daina munkari ba haka ayata ke nufi don waɗansu suna nuna idan mutum yana sallah ko yana alfasha wannan ya nuna sallar sallarsa ba ta yi kenan wannan kuskuren fassara ne al alghamidiyya da aka tsayar mata da haddi na kayan da ba ta sallah ma'id ba ya sallah sai suna sallah amma sallah ɗaya ce daga cikin al'amuran da idan sun taru sun duka sai su hana mutum alfasha su hana su munkari zuwanta zai rage alfasha ɗin ya rage munkari idan sauran abubuwa mataimakanta sun zo sai su ƙara ragewa su ƙara kasabewa har ya zanto mutum baya cikin alfasha baya cikin munkari ko kuma ya zanto ba rinjayen alfasha ta tare da shi ba rinjayen munkari ta tare da shi idan aka ce babu rinjayen alfasha ma'ana akwai alfasha ɗin amma ba mai rinjaye akwai munkarin amma ba mai rinjaye shine ma'anar inna anil fahsha'i wal munkar zikrullahi akbar zikirin Allah shine mafi girma to anan me ake nufi da Allah shine mafi girma waɗansu kokarin su fassara cewa zikirin Allah ma ya fi sallah akwai daga cikin sufaye masu irin wannan fassara zikiri din ba sallah wannan ne wannan fassara ne akwai zikiri a karan kansa shi zikiri kafin ka kalli yin sa da mai yi zai idan ka ɗauki zikiri a karan kansa shi zikiri kafin yin sa da mai yi zai ka kalmar shahada ka shiga cikin zikirin lafiya wato kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah to a nan gurin da as-salatu sallah a matsayin ta na sallah kafin ka kalli yin sa da mai yi zai yi. zikiri a matsayinsa na zikiri kafin ka kalli yin sa da mai yi zai yi da sallar da la ilaha illallah wanda yafi girma shine wanda zikirul lahi akbar kaga anan baka da matsala amma yin zikiri da mai yin zikiri zai akwai lokacin da yake zama wajibi akwai lokacin da yake zama